abdul tani kana tare da uwarsu za hausa ta almaba da gishiri ubangiji allah ta ya kari ku allah na gaba da iko ba mutum ba allah ya baka iko harika, rika allah shi rika maka mahasada su ji kunya na gode allah sa maka albarka ubangiji allah shi kare ka duk ƙurar da ta biyo ba wadda ba ta alheri ba allah shi kakkaɓe maka ita kai ko ka kakkaɓe ta muna nan tare da kai muna goyon bayan ka ɗari bisa ɗari kullum sahiya ta Allah kana cikin rayuwa. Lamu da sauraron mu da fatan kun wuni lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda za mu farawa da wannan ziyara ta shugaban gwamnatin wucin gadi Prime Minister Muhammad Ali lamini Zend wanda ya kai ziyarar wuni guda a ƙasar guinea Equatoria. a kan hanyar shi ta zuwa birnin malabu na kasar gine equatoria shugaban gwamnati prime minister ali lamin zen ya yadda zango a birnin injamena na kasar chadi a ranar litinin da marice inda suka yi ganawar keke da keke da takwaransa na kasar chadi sale kibzabo inda suka yi tattaunawar zumunci da daddan sabo ne dama a tsakaninsu sun kwashe tsawon lokaci suna tattaunawa a cikin farin ciki bayan nan firaminista ali lamini zen ya isa birnin malabo na kasar gina equatorial a ranar talata da safe ziyarar aiki ce ta wuni guda ya kai a birnin na malabo jim kaɗan bayan isarsa ya gana da shugaban ƙasar gina equatorial toyodoro odiyan ingema sun yi tattaunawar gaugawa a fadar shugaban ƙasar na gine ecuadoria A yayin wannan tahiya da prime minister shugaban gwamnatin wucin gadi Muhammad Ali Lamini Zen yana tare da rakiyar mambobin majalisar ceton kasa ta CNSP da suka hada da Salifu Modi Musa mu da Kanal a Abarshi Usman su manya-manyan mambobin Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP ne. A yayin wannan ziyara dai ya isar da saƙon shugaban ƙasar Nijar, shugaban Majalisar Ceton Ƙasa Brigadier Janar Chani Abdurrahman. A yayin wannan haɗuwar dai sun tattauna akan ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Gwamnan birnin mai Asman Abdu Haruna ya yi wata ganawa a yau da wakilan kungiyoyin farar hula Hajiya Zulaha Gambo ta haɗa mana rahoto a kai. makasudin wannan zaman taro da gwamnan jihar yamai ya kira shine na sanar da kungiyoyin fararen hula masu kawo goyon baya ga majalisar ceton kasa ta cnsp da su haɗa kansu su rika daidaita tsare-tsaren nasu na kiran al'umma zuwa jerin gwano da sauransu na goyon baya kamar yadda za ku ji ta bakin gwamnan jihar ta yamai general de brigade asman abdu haruna da kansa tun lokacin da cnsp ya zo kunga ko ina da ko ina akwai kwamitin risucin to mun ka su mun kace musu komito da suciye eh lalle yana da kyau amma akwai ka'ida da aka bi saboda kan mutum ya yi abin da bai kamata ba kakka ga mutum ka bashi kashi kakka ga mutum ka tone mai mota ko kakka tai ka shiga inda bai kamata ba to don ka dan shi mun kace su tsaya su uwa guda uba guda a bi hanya amma bisa ka'ida wanda aka jira da su yanzu a tashi ai uwa guda uba guda a sa Niger gaba Musa da muke so mu sa gaba Allah ya kama mu ci buyin mu daga nasu bangare kungiyoyin fararen hula sun amince da wannan dabara da gwamnan jihar yamai ya fitar masu da ita kuma sun ce za su je su dubi juna su ga yadda za su yi su tsara kansu yau mun zo gwamnora ne don saboda eh, gwamnora ya kira mu ya ce mu zo mu yi taron gangami na hada kai na kwamitocin da muke so mu yi kokowa saboda samun incin kan nijar da yadda za mu yi mu kora 'yan faransa in mu hada kanmu to shi yasa yau kwamiti kowanne na yamai mun hadu nan a taron gangami mun yi maganganu ya muna nazari ya muna jan hankali akan yadda za mu yi mu samu mu keto kasanmu daga cikin matsalan da yake ciki in ya ne in wani waje ne in wani jiha ne duka yau gubernar ya tara mu ya ce lalle aikin da ake nan gai yana da kyau tunda kowa da kowa na ga hita yan duka yan Nijar suna ga hitowa suna gori da su suna kishin su suna son su kuma insha allahu sun ba da rayukansu don keton wanga mu don keton wanga mu. dan duka wanda baya son Nijar duka wanda ba son Nijar wana wana in ji zabar mawa yan faranshi kasa faranshi insha allahu duk an zamu sai mun kore su gwanar ya ce to mu tsaya yau mu kama junayen mu mu kama junayen mu yi tsintsiya ki daya duka eh, kungiyoyi su kama juna su zama guda tun eh, saboda gobe kamar in gobe akwai wani abin da za a yi duka a yi shi tare tunda in mutum guda yana yi lalle yana da karfi amma in an kama juna aka muka koma tsintsiya madarmin ki daya abin ya armashi shi yasa yau muka taru nan ga dan kowa da kowa a haɗu sai a sa kwamiti guda shine wa'anda za ya jagorancin duka wani eh, march ko duka wani tsare-tsaren da za mu yi a cikin kowane al'amari ana bukatar haɗin kai kenan wannan dabara za ta sa su haɗa kansu domin cimma gurin da aka sa gaba na kwato ma nijar cikakken inci a ɗaya sharin kwa gwamnan jihar difa janar ibrahim bagaduma ya kai ziyara a gundumar gudumariya inda ya jagoranci bikin rarraba musu cimaka ga al'ummar na garin gudumariya biyu bayan ambaliyar ruwa da ta rutsa da su daga difa abokanan aikinmu sun aiko mana da rahoto a kai ruwan sama da aka samu a kwanakin nan da suka gabata sun adda sabanna da dama a fuskar lakwamikin gudumariya inda yau an samu kimanin iyalai 466 waɗanda wannan al'amari ya ritsa da su wannan kuma a cikin ƙauyuka kimanin guda takwas a cikin su akwai garin gudumariya buti kwalamfardo kuluja kwaseri kura kwaseri kwalta jajeri kanada da kuma kilakam domin kuma taimaka ma waɗanda wannan al'amarin ya ritsa da su a halin yanzu gwamnati ta aiko da wani taimako na musamman wanda ya kumshi tonna 49.6 na cimaka wanda ya kumshi hatsi da kuma shinkafa sai da arba'in na gishiri da kuma mai litar 2,480 akwai kuma dimbin kayayyaki waɗanda suka danganta da sange mayafi da kuma tabarmi wanda kowanne an aiko 466 domin raba ma waɗannan bayun allah bikin kaddamar da wannan tsari da aka gudanar a ranar jiya an tafiyar da shi ne a karkashin jagorancin gwamnan jihar difa general da brigade da ibrahim bagadoma wanda da farkon fari da ya bayyana ma'anar wannan tallabi na musamman in aka ce ɗaya daga cikinmu ya fada cikin matsala ko wani bala'i ya afka mishi gaba ɗaya muke taruwa mu zo mu mishi jaje kuma mu kawo mishi ɗan taimako daidai gwargwado wannan abin da za a baku yanzu abinda gwamnati ne ya isan muku da shi kuma ba shi kenan ba ne wannan ne ake ce masa eh, agaji na gaugawa insha Allahu zuwa wani lokaci hallo gwamnati in tattuna da ku tattuna da mu za mu sake waiwayan ku Allah sa ga Allah ya biya Allah ya ƙara buɗa mana mun gode kula sosai ma mun ji daɗi sosai wallahi an gode ƙwarai ƙwarai Allah ya gaba da wannan zai samu ne sinistire wannan taba ya samu aire bana Allah ya kiyaye gaba mun gode mun gode Allah ta mutu mutanen mu wanda manya mu duka Allah ya ba mu lafiya mu bayyana muku da cewa shi dai wannan tsari da aka kaddamar a ranar jiya a garin gudumariya gargashin jagorancin gwamnan jihar difa da brigad da ibrahim bagadoma ya ba kowane magidanci damar samun kilogram hamsin na hatsi da kuma kilogram hamsin na shinkafa da kilogram biyu da dubu biyar na gishiri da litar biyar na mai da tabarma daya da gidan sabro daya da kuma mayafi daya malamai magada annabawa sun hallara a garin menisarwa inda suka sabke alkur'ani mai girma a ƙarƙashin jagorancin sarkin na menisarwa domin fatan allah kawo zaman lahiya da kwanciyar hankalin ƙasar mu nijar ga rahoton da suka aiko mana a bakkanin aikinmu daga difa babban masallacin juma'ar da garin mai nasarwa ita ce dai ta karbi wannan zama na karatun alkur'ani mai tsarki zama kuma da sarkin mai nasarwa mai martaba abdu kacallu kacalla gaso ya tsara tare da haɗin gwiwar manya-manyan malamai da suka fito daga sassa daban-daban na departamentin mai nasarwa wannan fatiyan da muka tsara dan saboda kwanciyar hankali kuma da wadata da jin daɗin kasanmu duka 'yan kasa muna fatan allah ya sa su ji daɗi kuma allah ya ba mu sabbin masu iko don shi ma Allah ya kama musu kuma Allah ya rufa musu asiri Allah ya ba da sa'an da za su yi cika alkawalin da suka dauka ma jama'a da kun gani yadda zama suka yi abin nan banko shine muke so Allah ya fidda su kunya to bayan haka kuma duk wanda ya sun fi Nijar da shirri Allah ya sa sharrin shi koma kan shi kuma da manan da Allah muke ciki ya zo wajen karshe wannan Allah ya sa mu gida shi lafiya mu samu abincin na jama'a da na dabbobin mu don kun shine abin da muke yi kowane sati sati ne muke a cikin wata in kan ya kai gaba bayan damana daman shi muna yin shi na wata wata da muke yi akwai shi don ka ban mu bari in Allah yarda muna so a ce kasan mu ya ci gaba kuma bari ma kasan nan ya dace shi muke fata gwamnan jihar difa ibrahim bagadoma da ya halarci bikin kawo karshen wannan zama na karatun alkur'ani mai tsarki tare da addu'o'i zuwa ga kasar mota ya buga yabo kamar haka duk wani abu maganin shi roƙon allah maganin shi alkur'ani azim to abinda muke fata a gare ku abinda muke bara a gare ku abinda muke roƙon ku shine cewa ku ci gaba da abinda kuka saba yi Allah kawo mana kwanciya hankali a ƙasa Allah kawo mana damuna mai albarka duk wani shaidani Allah ne sattar da mu da shi Allah kawo mana kwanciyar hankali Allah sa ƙasanmu ta ci gaba Allah ɗaukaka ƙasanmu abinda muke fata kenan mu bayyana muku da cewa karshen wannan zama dai an gabatar da roƙo zuwa ga allah ubangiji domin tabbatar da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu tare da ci gaba mai ɗaurewa domin kawo goyon bayansu ga majalisar ceton ƙasa cnsp al'ummar unguwar madina da'ira ta hudu wato da ke jihar da magaran sun yi sallar jama'u domin fatan zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu nijar kasim mutari na dauke da karin bayani wani gagaraman taro ne tubarkalla wanda ya hada al'umma maza da mata yara da manya mazamna unguwar wato karshe madina cikin komin ta hudu a nan cikin birnin da magaram aka shirya wato yau da safen nan domin da farko nuna goyon bayan su ga magabatan kasar nan tamu musamman ma shugaban majalisar sojoji domin ceton kasar nan general da brigade chani abdurrahman da kuma dukkan mambobin gwamnati a karkashin wato inuwar minister ali lamin muhammad zain albarkacin wannan babban taro al'ummar wato unguwar madina cikin wannan komin ta hudu a nan birnin da magaram sun yi allah wadai yau da safe da dukkan wannan hukunci takunkumi mara misali da wato hukumomin sai da yawo suka labta ma kasar nan tamu ba gaira ba saba sannan sun nuna cewar yana da kyau mu haɗa ƙarfi da ƙarfe gu al'ummar ƙasar nan gabaki ɗaya mu ci gaba da roƙon Allah maɗaukakin sarki don ya ƙara tabbatar man da kwanciyar hankali ya kiyaye mu da irin miyagun azzalumai waɗanda ke neman tada zamna tsaye waɗanda ke neman kawo ma ƙasar nan tamu hari jiran kaɗan sai al'ummar da suka taru a wannan makeken hili a ƙarƙashin inuwar liman malam lawan wato suka tashi suka meke tsaye inda aka yi raka a guda hudu sannan kuma aka ci gaba da addu'a na fatan Allah maɗaukakin sarki ya kare ƙasar mu daga miyagu ya kara tabbatar min da kwanciyar hankali da kuma damuna mai albarka ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wato wannan sabga liman malam siraji ga abin da yake cewa dukkanin abin da muke tsoro wanda muke sa ran tunanin cewa ya iya faruwa na tashin hankali Allah ya kare mu da shi daga nashi wajen kakakin wato wannan tururuwar al'umma wanda suka haɗu yau da safe na unguwar Madina nan cikin birnin da maganan Malam Mustafa Adam wanda ake kira da suna Obama shi ma ya da baki ya ce kun san halin da muke ciki a ƙasar nan lalle kam ƙasar mu ta shiga cikin wani hali wanda kowa ya san shi ganin haka su kasashe suke nema su nuna mu muhim ƙarhi da da samun goyon baya wayansu 'yan kasa. to shine mu ta mu a matsayinmu na 'yan ƙasa musamman a matsayinmu na 'yan anguwan nan wanda yake sabon anguwa ce mai suna madina wanda take cikin yanki na rumbun laka muka tsara wannan sallah kuma al'umma su kawo goyon baya ba don komi ba sai dan mu koya ma Allah kukanmu Allah ya kawo zaman lahiya a ƙasar nan Allah ya kawo zaman lahiya a ƙasar nan Allah ya kawo zaman lahiya a ƙasar nan Allah ya raba mu da fituntunu na cikin gida da na waje Allah ya raba mu da fituntunu na cikin gida da na waje Allah ya kawo mana arziki ya kawo mana kwanciyar hankali duk abin da yake na alheri ne a ƙasar nan tamu wanda muka tambaya da wanda ma abin da mu bamu san da shi ba in alheri ne a ƙasar mu alheri ne ga mu Allah ya tabbatar mu da shi Allah ya tabbatar gabatar mu da shi abin da yake fituna ne wanda muka tsinkayo da wanda ba mu tsinkayo ba in ha fituna ne muna kiya muna muna roƙon Allah Allah ya nisantar da mu da shi daga nasu wajen iya mata ba a bar su ba a baya domin sun kasance tubarkalla tamkar tsintsiya yau da safe don halartar wajen wannan addu'a ga ɗaya daga cikin su illa isufu mai doki tana ambata cewa mu wannan abin da za mu ce wannan taro da aka yi mun gode Allah mun gode annabi a unguwanmu tunda ba a taɓa yin haka amma abin da za mu ce Allah ba mu zaman lafiya da alheri wannan tani da ya kama mun gode ma Allah kuma Allah ba mu zaman lafiya da alheri Allah ka shiri su mu kuma wannan abu da ake bin bayan shi shi ma Allah ubangiji ka ba shi riko na gari jiran kadan bayan an kammala wato wannan sabga sai gabaki da al'umma suka dakata aka yanka wani dan maraƙi wanda wani bawan Allah wanda bai bukaci ba a hudu sunansa ya bada kyauta ruwan Allah domin a rarraba ma wato almajirai sadaka fi sabilillahi Allah karba addu'o'in ya kare kasar mu daga dukkan wata fatana Mambobin kungiyar masu sufuri na jihar da magaran sun yi jerin gwanu da suka fito da fifi kwansu da kwalkwatarsu domin nuna goyon baya ga majalisar ceton ƙasa CNSP. A yau alhamishin nan ne 31 ga wannan watan da muke ciki. Haɗin gwiwa na ƙungiyoyi na wato 'yan sufuri da na dakon kaya na shahar da magaram suka fito da fifi domin yin wani jerin gwano gami da nuna goyon bayansu zuwa ga majalisar ceton ƙasa cnsp kuma haka yadda muka ga ƙasarmu ta sake kuma mun tabbata a mu nijar za ta ci gaba shi yasa wannan kungiyoyin namu na masu motoci da direbobi na manyan motoci baki ɗaya muka kawo goyon bayanmu da wannan ƙungiya eh, ta ceton ƙasa shi kuma eh, abin da yasa muka kawo goyon bayanmu mun tabbata shi general eh, de brigade abraman chani mun ga yadda ya ɗoka mun tabbata ba zai yi ƙasa a gwiwa ba ba zai yi sake da 'yan kasa ba yanda su ma 'yan kasa ba su yi sake da shi ba abin da nake so nake kira ga babban murya duka 'yan kasa kowa ya mai da hankalin shi guri guda wannan afirka ba mu bane ba muka yi allah ya juya ta insha allah mu juyin da allah yake so mu ma shi muke so ubangiji allah tabbatar mana alheri so jawa ga baki daya duka masu teni allah ɗaukaka mana su allah kare mu da su kasan mu ta ci gaba kamar yadda muka ji afirka tana rurrushewa tana kama hanya mai kyau ubangiji allah ka taimake mu Allah ka sa sauran ma na Afirka wanda ba zo ba suka ba da gaskiya ubangiji Allah sa dan lokaci zuwa dan kaliran Allah rushe su ina muku fata alheri garin Zabori wani gari ne da ke cikin jihar Doso sun yi taron gangami tare da yin addu'o'i na fatan Allah ka zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar da kuma nuna goyon baya ga majalisar ceton ƙasa CNSP. Eh, muna godiya ga subhanahu wa ta'ala ubangiji allah da ya guda mana wannan babbar rana muna masu horin ciki da gayyato al'ummanmu ta ƙasar zabori da ko'ina suka hoto kwansu da huransu na nuna haɗin kai da goyon baya ga waga gayyata tamu na harko dai eh, alkawali ne zan gaya mu jama'a da muka ɗauko tun wajen da gwamnan jiha na doso da ya gayyace mutum eh, kwanan baya ya nuna mana in muka zo mu yi ba ga jama'a bisa kan eh, tahiyar lokaci don ko yana kira ga al'ummar kasar zabori gaba ɗaya da gewaye in kiɗi ya sake ya kamata a ce rawa ita ma ta sake yanzu lokaci ne kuma allah shi ke da zamani kuma allah shi ya kawo wannan zamanin na farko ni shugaban kasar zabori na ba da goyon baya da haɗin kai bisa ga wannan sabbin jagororin mu kuma allah ya taya su allah ya kama musu allah ya tsare su kuma waɗanda ke da niyya ta alheri zuwa ga ƙasar nan tamu allah ya cika musu mu abuta mu aminci mu haɗa da su waɗanda ke da mugunya aniya allah ya ganar da su kuma ya shirya su mu ne allah ya shirya su na samu labari kala daban-daban muna sauraron tv muna ga kuma salulin ne har eh, sarakuna na kasashe daban-daban irin na su ghana da irin na nigeria da sauran makwabta suna kira ga cewa wata niyya da ake son a ɗauka ma eh, mu bai dace da ita ba don ku wallahi na jinjina ma waɗannan sarakunan gargajiya da ke eh, kiran magabatansu su daina ɗauka wannan niyya da suke yi zuwa ga al'ummar ƙasar Nijar tun da al'ummar ƙasa ce gaba ɗaya za su son su halaka muna don ku ubangiji Allah shi na tare da mu Allah ya kama muna Allah ya ɗaukaka Nijar tutar ta gaba ɗaya kuma Allah shi kama mu waɗannan sojoji namu Allah ya taya su riku ina kira ga eh, al'umma ta ƙasar zabori gaba ɗaya kuma sun karɓi kira sun zo masu garuruwa mun yi kira ga limammai mun yi kira ƙungiyoyin mata muna zo ai addu'a kuma domin ƙasarmu ta zamna lahiya ta tashi lahiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali da lumana allah ya ba mu damana mai albarka allah ya ta'i waɗannan eh, jagororin ƙasa namu eh, bisa ga hanya eh, da suka ɗauka ta niyan kyautata mu ƙasar nan allah ya sa su yi ma jama'an mu adalci allah ya sa kuma talaka mu musu biyayya muna kira ga dukkan wanda message kin ga kai gare shi allah ya sa shi koyi da irin namu kuma mu ba da haɗin kai domin a ceto ƙasa ta mu gaba ɗaya ba mu da wata ƙasa sai wannan kenan ba mu dogara ga komi ba sai allah sai wannan ƙasa ta mu allah ya hauke mana ita malamai muna kira gare su duk inda an kai sallah ba sallar juma'a ɗai ba sallar subahin ne al'unutu ne sallar eh, magariba ce sallar biyar na farilla ne sallar dare ce ka tashi zaka addu'a da malami kake da wani iri kake Allah ɗaya san wanda roƙon shi ke ci wata niyya Allah ya watsa da ita ta kama Nijar hari kuma Allah ya ɗaukaka ƙasa kuma Allah ya sa waɗanda ke gaba da musu zama soyan mu insha Allah ha za mun gode daga nasu waje al'ummar garin tasker su ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin kuwa sun fito da fifi inda suka yi jerin gwano kuma suka yi taron gangami sun yi amfani da wannan dama sun fitar da sanarwar goyon baya ga majalisar ceton kasa wato cnsp abdurrahman ma'azu na dauke da ƙarin bayani kamar sauran gurare na kasar mu shi ma kwamitin goyon baya ga sabbin hukumomin mu na departament tasker a ranar talata da ta wuce 29 ga watan ut ya shirya wani babban taron gangami da kuma wata babbar tahiya a titunan garin na tasker cikin bayyana kalamu na goyon baya ga wato cnsp da kuma dukkan mambobinta a ƙarshen taron malam adam musa ɗaya daga cikin mambobin shirya wannan gagarumin taro ya karanta sanarwar ta goyon baya kamar haka. ashirin da shi ga watan da ya wuce sojojin mu sun doki mulki a kasar Nijar. To kuma da suka doki mulki sun ce sun nemi goyon bayan talakar Nijar. To mu talakawa ne na Nijar kuma talakawa ne na taskar tun da sojojin mu sun nemi goyon bayan mun ba su 100 bisa 100. Kuma muna goyon bayan General Chani da sauran abokan tahiyan shi. da tawaga da tawagan shi da sauran sojoji na kasashen kamar su mali su burkina da su burkina da gine da su algeri su kori kasan faransa faransa su kori faransa da kawayen faransa da masu goyon bayan faransa duka muke su a kore su a cikin kasa su ba mu lafiya jim kaɗan bayan karanta wannan sanarwa an mika ta ga hannun maga takarda na departament ta tasker wanda shi kuma ya dauki alkawalin mika takardar zuwa ga hukumomi